zama abin da ya gaya miki ki ɗauke shi kawai ganin idan ki ne amma mu da shi mukan kwana mu tashi waje ɗaya mu yake gaya wa yadda ya ɗauke ki saboda haka muna miki albishiri da cewa kin yi sa'ar miji da da yelo ne <laughs>